Karfe 5 da minti 45 Sidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. A jiya ne kasashe uku da suka hada da Burkina Faso, Mali da ƙasar Nijar suka sanar da ficewa kai tsaye daga cikin ƙungiyar Sediyawo. yawo. ana samun iska mai kadawa cike da kura a kwanakin nan a jihohin kasar Nijar sai dai a cewar ma'aikatar hasashen yanayi ba abu ne na mamaki ba saboda muna cikin lokacin hunturu. a rahotonmu na musamman a yau za mu yi magana a kan mutum ya amince da laifinsa a gaban shari'a tare da masanin shari'a jami'in shari'a. yanzu ga labarun dalla-dalla. Ƙasar Burkina Faso, Mali da ƙasar Nijar a cikin wata sanarwa da suka fitar ta haɗin gwiwa a jiya. Ƙasashen uku sun sanar da ficewa kai tsaye ba wani tantama daga ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka na yamma sai da yawo. Ga ƙarin bayani daga Asuma na Shina. Hukumomin kasashen uku mambobin kungiyar IS sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda sun yi la'akari da cewa kungiyar su da yawo ta nisanta daga manufofin waɗanda suka kafa ta da kuma kishin Afirka. Tana rayuwa ne tamkar 'yar amshin shatar kasashen waje masu ƙarfin tattalin arziki. Ta kasance barazana ga kasashe mambobinta da kuma al'ummominta waɗanda ya kamata ta tabbatar musu da kyakkyawar rayuwa a cewar sanarwar ta bai ɗaya. Kungiyar su da yawo bata agaza wa kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso ba a yakin da suke yi da ta'addanci da matsalar rashin tsaro. Al'amura biyu da ke adabar yankin tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu sannan kuma a lokacin da suka ɗauki matakin tashi tsaye don kare makomarsu kamar yadda suka rubuta ƙungiyar yawo ta ƙaƙawa musu wasu takunkumai waɗanda suka ce sun saba wa ka'ida dokokin yawo da sun tanadi cewa sai bayan shekara ɗaya ne wannan mataki na ƙasashen ios na ficewa daga ƙungiyar zai tabbata daga nata ɓangare yawo ta bayyana cewa kawo yanzu ba su samu takarda kai tsaye daga ƙasashe uku da ke bayyana aniyar su ta ficewa daga cikinta ba mutuna muku da cewa an kafa ƙungiyar yawo yawo ne a shekarar 1975 a birnin Lagos na Najeriya. Tun 25 ga wannan wata da muke ciki ne iska mai kadawa cike da ƙura yake matukar kadawa a cikin yankin jihohin ƙasar Nijar. sai dai a cewar ma'aikatar hasashen yanayi ba abin mamaki ba ne kasancewar muna cikin lokaci na sanyin hunturu nafisa uwar gidan aminu ta ma'aikatar hasashen yanayi a hirarta da fanta shamsu Euh, a wannan lokacin ana huskantar iskan hunturu da ke tattara da kura. Iskan ya soma ne tun wajejen 25 ga wannan watan. Washe gari mun fitar da wata sanarwa ta musamman don mu kara jan hankulan al'umma kan wannan iskar da ke haddasa matsalar ganin nesa musamman ma a bangaren kudancin kasa Abin da ya sannu sannu ya ma mamaye kasa ga baki ɗaya. Wannan iskar mai kura na haɗe da sanyi. Haka dai kuma za a yi ta huskantar wannan al'amarin hannan da kwanaki masu zuwa. Wannan kuma na da illoli ga lahiyar al'umma da kuma matuƙa. Rashin tsaro a cikin makarantun boko a baya-bayan nan a birnin Yamai ya zama wani al'amari da ke hana ci gaban karatu. Sidi Mohammed shugaban majalisar shawara ta matasa na ƙasa ya yi jan kunne ga abin da yake shaidawa Hassan Nuru Abdulrahman. Mun lura da wasu abubuwan a sha an shaida mana misalai na cin zarafi cikin makarantu musgunawa sosai ba ta wasa ba kan mutanen da san hau san sabka ba musamman ma kan 'yan mata 'yan makaranta da suke zuwa karatu amma ake far musu baya ga wannan akwai abin da ke faruwa a sai Vincent ba a sai Vincent ba kadai ne a wurare da dama ne ɗaliban da ke fitowa tun da safe ɗaukar bas domin su je jami'a cikin tsangoyinsu daban-daban dukan waɗannan ɗalibai dukan waɗannan mutane ana kai ga jikinsu mu aikan wayar da kai na farko a cikin makarantu don matasa su kare kansu da kansu musamman ma ɗaliban jami'a haka kuma za mu je wajen hukumomi da ke kula da tsaro domin faɗa musu wuraren da ake samun barazana matsala ce da ya kamata a mai da hankali kanta domin ɗaukar tsatsauran matakai na kare 'yan makaranta Yanayin da ƙasar Nijar ta shiga tun ranar 26 ga watan jiya da aka yi juyin mulki ya sanya a cikin wani yanayi musamman ƙasar Nijar ta shiga cikin wani yanayi wanda magajin garin gingimi ya mika kira ga al'umma da su ci gaba da ƙarfafa kishin ƙasa da cuɗaya zamantakewa. Umara Malam Haladu magajin garin gingimi a hirarsa da Maina Abdullahi. Muna a matakin sake kwato mu kuma wani lokaci ne mai muhimmanci da mu ke bukatar taimako da haɗin gwiwar dukkan 'ya'yanta maza da mata. Gaskiya muna amfani da wannan dama da kuka bamu mu sa kira zuwa ga al'ummar karamar hukumar gingimi da ma al'ummar Nijar baki ɗaya da su baiwa jami'an mu haɗin kai da kuma hukumomin koli domin kawo gudunmawar da ta dace don ganin wannan mulki na riƙon ƙwarya ya yi nasara kuma mun gode wa Allah ana samun sakamako mai kyau akwai alamu masu haske mu tabbatar da cewa ga yadda abubuwa ke tafiya yanzu za a cimma manufofin da hukumominmu na koli suka sa a gaba. Wani iyali makafi a Doso su rasa 'ya'yansu uku a cikin wata gobara da ta tashi tsakanin ranar 27 zuwa 28 ga wannan wata da muke ciki a unguwar manje kwara da ke cikin unguwannin birnin Doso. An samu uwar wadda ta rasa 'ya'yanta ta samu raunuka ta dalilin gobara har yanzu dai ba a samu sababin wannan gobara ba sai mu saurari uwar wacce ta rasa 'ya'yanta guda uku ga abin da take shaidawa nana hadiza hassan gobara dai muna kwana na tattaso tattaso ce ku tashi wuta sannan ni jayi ya hakan sai ya ta kubce ta ganga waɗe gangan ice hakan ga goma hakan ga ta ɗauko ta sai zan ta ya biyan 哎，俺们下呢，还过木落花木，我们今天我们是上能大大打一点那俺阿拉妈不包，得烧我的肉，烧俺家我公，烧俺们三叔，那个老吧？烧我哥啦，不看那边的那东西，啊，俺们什么饭说咋吧？的吧不说咋了？你说没有困难了，困难怎么困难吧？ Ya yi sati da aka fara shaushawa ga dabbobi kyauta a gundumar Dogon Dutse a cewar hukumomin yankin. Wannan shaushawa za ta shafi ƙananan dabbobi fiye da manyan dabbobi. Dr. Sa'adu Musa dubu likitan dabbobi mai kula da wannan shaushawa a gundumar Dogon Dutse a hirarsa da Abdullahi Abdulaziz yuma. Kamfan shawa ta shafi nauyin cututtuka guda uku cutar ƙananan dabbobi, awaki da tumakai da cutar da ke shafar raƙuma da kuma cutar tari da ke shafar shanu. Wannan kamfe ana yin shi ne domin kyautata lafiyar dabbobinmu domin gaskiyar magana garken dabbar da ba a ma shaushawa ba ba iya fitar da dabbar waje kenan ya kamata a samu dabbobi masu lafiya ta yadda za a samu alfanun tattalin arziki mai armashi. Wannan kamfe kyauta ma'aikata ne amma kuma dole ne a yanzu haka muna da rukunonin ma'aikata da ke zuwa cikin jiha baki daya wagogi 22 ne aka raba cikin ƙananan hukumomi shida da ke zuwa cikin ƙauyuka da ruga domin yi wa dabbobi shaushawa A ranar 27 ga watan Nuwamba na shekarar bara ne aka kaddamar da shaushawa ga dabbobi a Liwa na ƙasar Chadi, inda ana ci gaba da shaushawa a difa tsakanin wuraren da ke kusa da iyaka tsakanin Nijar da Chadi. Dr. Daraktan kula da kiyo na jihar Difa Burema Hamidu ya yi wa Mani Musa ƙarin bayani. Muna da wani buri na miliyan guda da dubu ɗari uku da talatin na shanu, kimanin miliyan guda da ɗari tara na ƙananan dabbobi da kuma fiye da dubu ɗari hudu na raƙuma. Muna da wani adadi na dabbobi da aka ma shaushawa da ke kewaye da dubu arba'in a halin yanzu. amma sannan a hankali sai mun cimma bukatar mu domin muna da allurai ba za su kare ba za mu ƙara jami'ai domin biyan bukatun makiyaya kira guda da nike yi ga makiyaya shine na su yi ƙoƙarin gabatar da dabbobinsu gaban malaman masu shaushawa domin su samu a yi musu allurai kuma yana da muhimmanci ga makiyayi kada su yarda a yi ma dabbobinsu allura ba tare da yi musu shaida ba A ranar Juma'a 26 ga watan Janairu ne aka buɗe kwamɓalar kokowa a da'irar Yamai ta biyu, karfafa cuɗayya tsakanin matasa da da'irar Yamai ta biyu shine manufar shirya wannan taro Sumaila Zakari Hamadu, shugaban mashawarta na da'irar Yamai ta biyu, ya yi wa Hassan Nuru ƙarin bayani. Euh, euh, Mun taru a yau ne domin ƙaddamar da zama na farko na wasannin kokowa waɗanda muka yi wa lakani da takobin wasannin kokowa na gundumar Yamai ta biyu. Wannan kuma ƙungiyar shawarar matasan gundumar Komin Du su ne suka girka shi domin bunƙasa zaman lafiya tsakanin al'umma. Shi yasa taken wasannin ma kan shi shine gudunmuwar matasa wajen ceton ƙasa. Daga cikin manufofin waɗannan wasannin akwai bunƙasa haɗin kai tsakanin matasa da kuma yadda matasan za su kawo tasu gudunmuwa wajen ci gaban ƙasa domin su gane hakukuwansu da kuma nauyukan da suka rataya a wuyoyinsu. A shekaran jiya ne aka shiga mataki na takwas na kwambalar gasar cin kofi na nahiyar Afirka da ake gudanarwa a ƙasar Ivory Coast. Tuni an bayyana ƙasashen da suka samu zuwa mataki na kusa da karawa na ƙarshe da suka hada da Angola, Nigeria, Guinea, Guinea da RDC Congo. a yammacin yau kasashe da za su kara za a fitar da kasashe biyu da za su kai karawa na ƙarshe sun hada da cape verde mauritania senegal da kuma cote d'ivoire kai tsaye sai mu shiga a rahotonmu na musamman mutum ya amince da ya aikata laifin hanya ce da shari'a take iya tura ƙeyarsa a yanke masa hukunci kafin a gabatar da shi a gaban alkali shin ko komiye matsayin wannan hanya a matakin doka amsa tare da metir ali musa a hirarsa da anise karim a cikin wannan rahoto A hukumar shari'a alkali mai gabatar da kara ne ke da hurumin yanke hukunci ga wanda ya bayyana a gaban kotu bisa ya riga ya amsa laifinsa. ne matakin kaiwa ga amsa laifi ya kumsa? Malamin shari'a Ali Musa na da bayani. Uh, eh, wannan daftarin doka mai lamba 379 da ke magana kan batun karɓar laihi da mutum yayi wanda abun ya shawa juju ne zai yanke mashi hukuncin gaban alkali wannan kuma tare da amincewar mai laihin. Wata yarjejeniya ce ma tsakanin su ta ya san hukuncin da aka yanke mishi da kuma adin da zai ɗauka da sauransu. Amsa laihi na faruwa ne ta hanyar wasu sharuɗa da doka ta gindaya yana ƙarƙashin shigar da buƙatar daga alkali mai gabatar da kara ko kuma wanda ake tuhuma in ji joji ali musa domin mutum ya karbi laihin shi ya kamata a tantance in har laihin ya shahi hukuncin da ke tattare da biyan diya ne da kuma wanda ya hada da laihin zaman kurkuku da bai kai shekaru goma ba sai an tabbatar da hakan sannan ne babban alkali zai nemi shawarar a hukumance ko kuma wanda abin ya shawa da kan shi ya nemi izinin isa ga wannan kudurin dokar da ke ba da izini ga karbar laihi cewa da CRPC. Mataki amsa laifi na hana wanda ake zargi ya bayyana a gaban kotu, haka kuma yana ba shi damar sanin matsayinsa dangane da shari'a. Idan babban alkali ya yanke hukuncin zaman gidan yari, wa'adin shi bai kamata ba ya huce rabin adadin laihin da aka yanke. Babban alkali shi ke da hurumin yanke hukuncin ko kuma daga shi. Babban kalubalen ga wanda ke da laihin shi ne ranar shari'a ba za a gabatar da shi ba a gaban babban alkalin. Kenan ba za ya iya sanin takamaimai hukuncin da aka yanke mishi ba a cikin gaggawa. Sannan kuma zai asarar wasu damammaki na karewa da wannan batun shari'ar. financière. L'audience est levée. To da wannan rahoto wanda ya shafi fannin shari'a muka zo ƙarshen labarunmu inda yanzu haka ga Salamatu Kadiri ta shiryo za ta kama labaru da harshen zabarmaci a yi sauraro lafiya. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.